Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka yi ta bibiyan bayanai daga bakin babban daraktan nitda dr kashifu inuwa abdullahi akan kudurorin kawo ci gaba a bangaren tattalin arzikin fasahar zamani a cikin shirin na wannan mako za mu dora a inda muka tsaya kama daga matakan cimma nasara a batun aiwatar da taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don kawo ci gaba mai dorewa a fannin na farko dai abin da zai fara taimaka mana shine a samu wa'annan innovation hubs wato cibiyoyi a gurare saboda yawanci abin da yake ka irin wayannan abubuwan innovation shine a samu mutane su haɗu a gu kamar irin digital nigeria da aka yi an samu mutane daga gurare daban-daban sun zo za ki ga an samu an tattauna akan abu daban-daban daga nan za a yi sharing ideas daga nan ne mutum za ka ɗauka to in wannan abin yana yi a Lagos ko Abuja me yasa baya yi a Kano ko a sakkwata ko a yobe to daga nan sai dan yobe in ya zo ya gani sai ya fara tunani in shi ma koma yobe zai iya tattara mutane masu irin wannan basira yawa a wannan cibiyar to a nan ne za su fara tattauna me ya kamata a yi ta za a yi to daga nan sai su fara kirkirowa abu yawanci za ki ga abin da ya fi aiki a gu shine a ce yan gun ne suka kirkiro ba kawo musu aka daga wani gun ba saboda saboda in kana gu ka san matsalar mutanen gun ka san me suke bukata daga nan za ka kirkiro musu abin da zai musu aiki to saboda haka shi yasa muke so mu samar da waɗannan cibiyoyi a duka jihohin najeriya na'am bayan samar da waɗannan cibiyoyi menene mataki na gaba an samu cibiyoyin nan muna so mu samu jami'o'i da ɗalibai da kuma mutanen waje da kamfanin nika da har ma gwamnati ta jiha a ce suna zama a wannan gun suna tattauna matsalolinsu da kuma ta ya za su samu mafita so shi fasahar zamani zai taimaka ma ne ta wajen wannan mafita kamar fintech da kika yi magana saboda bankuna ba a ko ina suke ba haka je ƙauyuka yawwa so amma fintech wani zaki ga wayanki ne zai zama daga waya zaki buɗe bankinki duka abin da kike so a waya zaki to ba harkar kuma kawai ma fintech ba har harkar noma za a iya bunƙasa bunƙasa shi da abubuwan fasahar zamanin nan harkar zirga-zirga za a sifiri za a iya bunƙata ta da fasahar zamani so akwai matsaloli da yawa da shi fasahar zamani abu ne da zai yi inspiring zai zama ma madubin da za ka iya dubawa ka sama kanka mafita na wata matsala da take damun gari haka ana samun rashin daidaito fannin shigar da dukkan 'yan najeriya cikin tsare-tsaren tallafi a fannin fasahar zamani waɗanda matakai za ku ɗauka a wannan karan ganin cewa dukkan sassan ƙasar sun ci moriyar wannan sabon tsarin. Na farko dai shi shugaban ƙasa umarnin da ya bayar shine idan za a yi a tabbata akwai inclusivity. A shigar da kowa da kowa. So yanda kuma za mu yi wannan mu tabbatar za mu yi amfani da population density da kuma economic power na state. Population density shi abin da yake nufi ba wai za a ce kowane state za a ba su misali mutum goma goma goma ba idan za a duba kamar misali kano me population dinta kamar misali a ce kano population dinta miliyan sha biyar lagos a ce population dinta miliyan goma so in an bai lagos goma kano za a bata sha biyar kenan sai a ce kamar bayelsa population dinta miliyan biyu ita za a ba ta kawai biyu kenan tun da biyu ne mai miliyan uku a bashi uku kamar haka to amma kuma za mu duba economic power wani karfin tattalin arziki saboda yaki ga wani gun population ɗin kaɗan ne amma kuma za su iya ɗaukan mutane da yawa saboda abin da muke so mu yi cimma ba kawai a yi wa mutane horaswa ba in an horas ka a sama ma aiki kuma samun aikin nan ba dole sai ka bar inda kake ka je wani guba ba muna so mu yi amfani da shi fasahar zamani inda ko ina kake za ka iya aiki sannan kuma za ka iya aiki da wannan ilimi da ka samu ka ƙirƙiro wani abu da da zai taimaka mutane na gun da kake ba sai ka koma wani gu ba so duk za mu yi amfani da wannan in aka yi amfani da wannan za a tabbatar kowace jiha ta samu abin da ya dace da ita ya batun waɗanda suka riga sun cika takardar shiga wannan sabon tsari na ku? daga zuwa yanzu mutanen da suka yi applying za ki ga kusan duk ɗaya ne a ko ina irin kowanne jiha sun yi duk da yake dai kamar yadda kika ce wani lokacin mutanenmu ana barinsu a baya saboda saboda ba sa dubawa su ga me yake faruwa wasu kuma za ka ga suna da tunanin kawai ko sun yi ma ba za su samu ba su wannan abu za mu yi shi ne tsakani da allah wanda ya dace a bashi ba zancen wani ka san wani ko baka san wani ba ko ka san wani in aka zo aka ma gwaji baka ci ba bayan da za a baka saboda abin ba za a yi shi ne kawai saboda ana so a yi ba ana so a yi ne don mutane su samu aiki bayan nan dai matasa a najeriya na ƙara ƙaimi wajen ƙere-ƙere a fannin fasahar zamani da haɗin gwiwar ma'aikatar nifda kuma a cikin makon nan ne aka kaddamar da niger chat wanda ke kunshe da tsarin tura saƙonni irin na whatsapp samun labarai kai tsaye kamar a kafofin yanar gizo da dai sauransu manhajar da masana suka ce idan ta samu karbuwa a wajen 'yan najeriya za ta koma sahun farko-farkon irin su whatsapp da dai sauransu to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarin bayani akan manhajar Niger Chat da alfananta. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. ba nan ba ta yasa alƙur'ani ba